eh ba za a ce duka ba amma dai eh, da yawa sun gaskiya akwai da shugabanni da dama. Hmm. Yau galibi kowace shekara idan ana irin wannan taro akwai taken da ake girka wannan taro akai ko me taken wannan taro na bana? To wannan dai ana magana akan kyautata rayuwa musamman ta mata ilmantar da su da kuma 'yancinsu da azurta su wato ta fannin samu a afirka baki da mata dai su ne muhimmin ajanda a wannan taro yau wato malam garba shehu a ganin ka me yasa aka mai da hankali akan ilmantar da mata da kyautata rayuwarsu a wannan taron koli na 26 da ake yi Eto, eh to yanzu kamar shi sabon shugaban kungiya da aka zaba shugaban chadi idris abi yake san da ya shugabanci na magana cewa kwanan nan a chadi aka sami wata budurwa ta naɗa bom a jikinta za ta je ta naɗa ta je ta fasa shi a cikin jama'a aka tambaye ta aka ce ne me yasa za ki kashe kanki har ki kashe wasu ta ce ai an gaya mata cewa in ta haka aljanna za ta samu kuma in ta shiga aljanna za ta zaɓi mijin da take so to kaga shi abin da yake nunawa wato tauye hakkin mata ko da wajen zaɓen miji ma yana tura su shiga cikin irin wa'annan mugayen hanyoyi saboda haka magana ce da ba a farka kwarai da gaske kowace shekara ana irin wannan taro shugabannin kasa manya-manyan jami'ai su taru a tattauna abubuwa a watsi sai a ga kamar shi talaka bai ma mai da hankali akan irin waɗannan tarurruka. Talakawan Afirka ba sa ɗaukan wannan ƙungiya ta ƙasashen Afirka da mahimmanci saboda babu wani abu a zahiri da suke gani wadda ƙungiyar take aiwatarwa a ƙasa. afirka musamman mu bakar fata ai ba mu da wata wato gunduma ba mu da wata wani eh, yanki in ba namu na afirka din ba yau mutanen afirka suna ganin yadda muke rake ta turuwa turai din su kwaso mutanen mu a dawo da su wato shi kansa a shugabannin namu suna zama su tattauna a tsakaninsu su tattauna matsaloli da suka shafe su shi kansa wani ci gaba ne domin waɗannan akan samu hanyoyi na da kasuwanci da zirga-zirgar jama'a a cikin tsakanin tsakaninmu eh, ba laifin mutane ba ne su gazawar ƙungiyar haɗin kan afirka kan abubuwa da yawa yanzu kamar ko da safen shi shugaba da ya bar gado a shugabancin robert mugabe shugaban zimbabwe yake magana shekara ashirin da biyar ana neman aka aka ƙungiyar ta amince cewa mutanen yankin sahara western sahara su jefa yammacin su jefa ƙuri'a suna son yanci koko suna son su cika zama a ƙarƙashin mallakar maroko har yanzu an kasa aiwatar da yana abubuwa saboda haka akwai bukatan a gaggauta aiwatar da wato shawarwari da ake maimakon kawai a zauna a yi surutu an tashi an bar abu shi kansa kuma shi ke za a ji daɗi ai jawabin da na kaza ya nuna cewa lallai fa lokaci ya wuce da za a zauna kawai a jance a tashi dole a bi a aiwatar da abubuwa kuma shi ma shugaba banki nan sakataren majalisar da ya zo shi ma bukatar sa kenan da shugabannin afirka mm. ga kuma matsalar boko haram a najeriya da kasar jamhuriyar nijar da su cari da kamaru ko an taɓo batun wannan al'amari na boko haram eh duk ai dama wato wannan mu yana babba ce kwarai da gaske maganar tsaro a afirka na fitine na irin waɗannan fanda namu ɗin su kansu kin san kin san eh, kamar somaliya eh, arewacin afirka ga abin da ake fama da ita gurin ya fi duk su sannan ga libya wanda yake kamar ta zama kamar wani shadkwata ma ta wannan ƙungiya ta isis da take da hatsari ga yau duniya ma gabaki daya saboda haka ana an tattauna maganar eh, rashawa da cin hanci domin a kau da shi a kawo ci gaba da abubuwa ne da yake shugaban muhammadu buhari ya sa a gaba yana ba su muhimmanci duka suna cikin abubuwan da ake tattaunawa kuma kafin a karshen taro za a fitar da jawabi wanda zai fitar da matsayar ƙungiyar haɗin kan afirka kan wayannan batutuwa. Mm-hmm. yawa ake san shugaban najeriya muhammadu buhari shine shugaban kwamitin tsaro na ƙungiyar afirka din haɗin kan afirka mm-hmm. kwamitin nan ya yi taro a jiya da daddare a ƙarƙashin shugabancinsa kuma shugabannin ƙasashen afirka da dama ba ma mambobi da sun samu halarta kuma kin sa akwai muhimman batutuwa da suke gaban wannan kwamiti musamman kamar matsalar nan ta murundi wanda ake ta kokari a ko za a yadda a saka wato sojoji na kare lafiya na afirka saboda fargaba da ake cewa tuna za ta iya barkewa a kowane lokaci saboda bukata ta ta shi shugaba kurji da ya yi tazarce akwai kuma matsalar kamar da na mutu ita wannan wata sahara wata yammacin sahara da kuma darfur a sudan wanda yake har yanzu kan yaki haduwa a tsakanin shugabannin don aka samu kwanciyar hankali saboda aka wannan taro ya mishi gaban muhammadu buhari ne